borai da zankai. Mata da yara a cikin haƙoƙinsu akwai kiwon lafiyarsu ciyar da su tufayar da su da ilmantarwar da ya kamata su samu mace an tana da juna biyu wahala ce don ko duk matar da ke ɗauke da juna biyu tamkar godiya ce da bata da lafiya kenan ko wanda bai da lafiya me ya kamata a mishi shine a bashi kulawa don haka ya waje ba a kai macen asibiti a mata awo a bibi lahiyar dan da take ɗauke da shi saboda wani bin kwancin dan zai iya kasancewa bai bai idan ko ba a kai ta ta likita ba ba za ta samun yin durƙushi cikin ƙoshin lafiya ba jami'ai mata likitoci masu karɓar aifuwa na da ƙwarayar da za ta ba su damar daidaita ɗan macen ta sauka lafiya lau a yayin haɗuwar ku waɗanne irin shawarwari kuke baiwa magidanta domin su kula da kiwon lafiyar matansu da 'ya'yansu mutum ya bar cewa matarsa ba za ta je likita ba ta aifu da cewar ai jami'in likita namiji ne ba zai yarda ba to ka sani an kace batta zuwa har ya kai ga rashin rayuwa kasan san da rai biyu ne zaka kashe jami'in likita namiji yana da hurumin bibiyar lahiyar matarka saboda uzuri ne don ko a cikin musulunci an babu wagga hanyar akwai wata musulunci bai darje mutane ba dole kan hanya guda an dan ya zo duniya to a bar shi lumfasa matan ya waje ba su sanya tazara tsakanin aifuwa jandidan hayyan aidin kamara a ganin kuwaye a cikin iyali yake hanawa mace zuwa gidan likita. Mai yano ga ganji ala. Zuwa ne ne ke hana haƙoƙin nan su tabbata? To wani bin daga 'yan uwan mijin ne abubuwa ne ko da ke kawo cikas yana kawo a ƙoshin lafiyar matar matsala. Misali mace da ta buƙaci zuwa likita sai ya zan mijin nata yana can ƙasar waje ko kuma baya garin sai ya kasance uwayen mijin nan ko ƙannansa mata su ne za su ce ma matar a'a ba za ki je likita ba. To matan nan da ke gidanka alhakinta bayya kan surukan nan nata ya zan gabatun sakin matar ne ƙoshin lafiyarta to dukkansu ba su da hurmi a kai amma dukkansu kuma ya waje ba su tashi tsaye su kama don haƙoƙin macen nan su tabbata.